na tambayi babban kwamandan dakarun ƙawancen ƙasashen yankin tafkin Chadi, Major General Abdul Khalifa Ibrahim, ko ta aka yi suka cafi waɗannan ɗaruruwan 'yan boko haram? na'urorin da muke amfani muke yin sintiri a sama ya nuna mana cewa mutane na tafiya kuma da muka duba sosai sai muka ga mata da yara da manya maza dai haka you know, civilians a turance so sai muka tura sojoji sojojin najeriya da na niger wato na multinational joint task force sectors 3 and 4 sector na uku da hudu sai suka je suka kawo kamo wayannan mutanen wuraren da muka gansu shine wajajen wannan kogin da ake kira kamadugu yobe wasu angwani na garin dogo da kuma Gaskero. To ta wuraren ne muka je aka kama su. To bayan da kuka kame su yanzu ina suke. Aka tantance aka ga cewa yawancinsu 'yan Najeriya ne to sai aka kai su dam. wannan bataliyan da ke wurin. sato komanda kuma da ke damaturu ya turo su yanzu an zo da su Maiduguri. Wallahi sun kai wajen su 800 banda wanda aka kama kuma ta wajajen Damasak bataliya da ke Damasak da Brigade da ke Gubiyo su ma sun yi nasu aikin sun kama wa'annan mutanen. Ko me yasa waɗannan 'yan Boko Haram ke guduwa daga dajin Sambisa zuwa zirin tafkin Chadin? Faɗace-faɗacen da suke tsakanin su a nan dajin Sambisa ɗin da kuma lugudan wuta da muke sa musu daga jiragen sama daga kuma farmaki a ƙasa. Duk da cewa dai kasan Sambisa ba a ƙarƙashin mu take ba a abin nan MNJTF tana ƙarƙashin Operation Haɗin Kai ne suke tura sojoji ji su je wurin su yi operation to amma abin da muka sani shine faɗan da suke tsakanin su da kuma farmakin da muke kaiwa daga ƙasa da kuma daga jiragenmu shine ya sa suke gudowa suke zuwa ta tafkin chadi kalaman babban kwamandan dakarun sojojin tafkin chadi major general abdul khalifa ibrahim hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria